kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya hukuncin mutum musulmi ya auri mace kirista mun sha ba da amsa a nan gurin cewa ya halatta musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba in ta zama cikin ahalul kitab to ahalul kitab kuma su ne yahudu da kuma kirista su ne ahlul kitab dan Allah ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhizi aqdan wato yankan waɗanda aka wa littafi kafin ku halal ne a gare ku in sun yanka dabba ku ci sannan kuma yankan ku ko halal ne a gare su sannan kuma matansu halal ne ku aure su idan mace ta zama ba yahudiya ko kirista wannan da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wadda ba samu ayar da ta shafe ta ba ita ce hujja ta wannan halacci amma idan mace tana wani addini daban ba kiristanci ba ba yahudanci ba to wannan ba shi halatta aurenta sun shiga cikin ayar da ke cikin suratul bakara wala tankihul na hatta yu'minu sannan wala tankiru mushrikati wala tankiru mushrikati hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala ajabakum wala tunkihu mushrikina hatta yu'minu wato na farko wala tankihu la tankihu mushrikati na biyu wala tunkihu idan eh, saboda na tuno wani abu ne wani balaraban kauye ne je wani na karanta alqur'ani sai ya kuskure yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu yace wallahi hatta law amanu kar ku aurawa ma'ana la tanke la tankihul mushriki da kai la tankihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aure mushrikai maza har sai sun yi imani yace ko sun yi imanin ba za mu aure su eh, dan shi mai karatun da ya kuskure da yace wala tankihu kar ku auro maza sai sun yi imani yanzu namiji ya imani sai ka aure <laughs> amma kaga yadda lafazin ara ke la tunkihu kar ku aura musu kar ku aura wa mazaje da suke shirka ƴaƴanku har sai sun yi mai kaga yadda ayat take kenan kaga da nayi kuskure sai na tana wancan abin da na karanta kowace shekara ce wallahi a'lam na manta abin nufi dai ba shi halatta ku auri mace wadda take tana wani addini daban ba kirista ba ba kuma yahudanci ba ba shi halatta ku aure su sannan ayar tana nuni ne akan aljawaz halacci amma idan aka ce ga musulma to ka fifita ka musulma wajen aure shi yafi sama ka je ka auro wanda take ba yahudiya musamman kuma idan kai din baka da karfin riko da addini ko ko baka da cikakken sani game da ka sai ta zo ta jefa ma shakku cikin addininka kila kaza ta ja zakara a madadin zakara idan kaza kaga lamari ya lalace kenan abin nufi ta je ta zaka cikin addininta Allah tsare mu wannan yace yana fama da ciwon ulcer duk shekara ba ta barin shi ya azumi na faɗa a nan gurin wani lokaci da ya wuce baya cewa rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta to dukkan rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta abin da ke kan mutum yayin da ya ajiye azumi saboda ita ramuwa tun Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma rashin lafiyar da ba a tsammani ko an cire tsammanin warkewarta saboda an yi maganin an yi maganin Allah bai kawo sauki ba Allah ya so ya jarrabu bawa da ita ba mai warkewa bace ba to irin wannan idan mutum ya ajiye azumi don wannan rashin lafiyar to zai ciyar ne a madadin ramuwa tun da shi ko nan gaba ma baya tsammanin samun sauki da haka ya zaka ce zai rama nan gaba da haka shi abin da kawai zai shine ciyar da miskini dukkan yinin da ya kasa yin azumi sai ya ciyar da miskini wannan shine ma'auni da haka cutar da kake ciki ko kai tambaya akai haka ne ko ba haka bane ana sa ran ta za ka yi ta tara azumin ne har ka samu sauki sai karama ciwon ulsa kuma ana warkewa an sha ganin waɗanda suka kamu da ita kuma suka warke idan ka ga ta tafi ta dawo to kai ne abubuwan da aka ce ka daina ci ko ka daina sha kuma sai ka ci gaba da cin su bayan ka ji ka dan samu sauki to kaga dole za ta dawo kenan an ce ka dana cin lemon tsami ka ci gaba da shan lemon tsami an ce ka dana cin abu mai yaji ka ci gaba da cin abu mai yaji an ce yadda likitoci suka faɗa kenan sai ka ci gaba da yi ka saba ka'ida su to kuma sune ahlul zikri a wannan babin fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun da wanda ya saba ahlul ya saba ahlul zikri a kowane babi ko dole ya sha wahala kai bayanin riya da kuma yadda take bata ayyuka shin wace addu'a mutum zai yi Allah tsare shi daga riya a yanzu haka ban sani ba ko kuma na sani na manta ba wata addu'a da na sani in kuma na sani ma na manta keɓantacciya da ake dan mutum ya tsare kansa daga riya sai dai addu'o'i ga mammu waɗanda suka shafi mutum ya nemi sabati akan shari'a wanda wannan mafahumin sabati akan shari'a ya shafi komai da komai Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ka أنت الوهاب wannan ya zama gamamman addu'o'i ne ga dukkan siriya da mutum zai roƙon wa kansa tsayuwa akan tafarkin gaskiya da kuma kaucewa tafarkin bata wannan ya ce akan yi bayanin cewa dukkan abin da muka gani na addini ba za mu aiwatar wato ba za mu iya fahimtar sa ba sai ta hanyar da sahabbai suka fahimta wannan yana nufin da abin da suka aikata kenan sai mun aikata to su sahabbai kuma sun karkashe khawarij a zamanin su mu ma yanzu zamu iya karkashe khawarij a zamanin mu gaskiya ne dukkan abin da zaka fahimta na addini dole ne fahimtar ka kada ta sabawa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan fahimtar ka ta sabawa ta su ka tabbatar kai din kai ne kake kan kuskure kake kan bata su kan akan shirya dan su sun riga sun zama zaɓi ne na Allah ba kamar irin kawo ba kamar iri na ba yadda Allah ya bada bisharar zuwan annabi a cikin attaura da linjila haka aka bada bayanin sahabbai ta hanyar siffofinsu cikin attaura da linjila game da annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim siffofin annabi kenan cikin at-taura da linjila waɗansu daga cikin su wannan aya cikin suratul araf ta bayani umarni da kyakkyawa hani daga mummuna halattawa mutane dada dan al'amurra haramta musu dukkan abin da yake datti ne haka da sauransu to kuma sahabbansa sai aka yi bayanin su suma idan ka je karshen suratul fath Allah ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wannan siffarsu kenan ashidda'u alal kufari suna tsananta wa kafirai amma ruha ma ruhama ubainahum suna da tausayin junansu tarahum ruk'an sujada zaka samu suna ruku'i da sujada kaga suna sallah kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wato suna da ikhlasi kenan suna neman yardar Allah suna neman falalarsa an gane ko simahum fi wujuhihim min athar sujud sai Allah ce zalika masaluhum fit tawrat wannan abin da aka ambata a ashiddaw alal kufari ruhama bainahum ruk'an sujadan yamtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai ma hum fi wujuhin min shi shine zalika abin nan da aka ambata a baya masaluhum fil taurati shine siffarsu a cikin attaura wa masaluhum fil injili shine siffarsu a cikin linjila ma'ana yadda aka ba da bayani da bishara zuwa annabi haka ba aka ba da bayanin siffofin sahabbai a cikin attaura da linjila ba wai sunayen su aka lissafa ba siffofin su to kaga kenan waɗanda suka samu wannan matsayin kai ka san fahimtar su ta addini ba sai an ce ba ta fita ka tsoron allansu ba sai an ce ba ya fi naka saboda haka gaba ɗayan sahabbai adalai ne mu ko nan gurin cikin rububi akwai adalai akwai kuma waɗanda ba adalai ba amma su gaba ɗayan su adalai ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa dan haka fahimta su ta addini wato ta zama ma'auni na duk wanda zai biyo bayan su wanda duk zai biyo bayan su in ya fahimci a bai-bai ba yadda suka fahimta ba to ya tabbatar baya kan shirya ko wane ne ko a wani gari yake ko a wace kasa ya taso to amma wannan maganar da ka kawo cewa sun karkashe khawarij haka kaji an faɗa maka ko malamin ka ya faɗa ma ba tare da bayani ba shin kowane ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun sahabi sai ya je ga khawarij sai ya kashe ko kuma wani imam ne cikin a'imma yayi umarni da hakan yadda kowa ya rinka yin sallar nafila ko ya rinka yin azumi ko ya rinka zakka ko ya rinka aikin haji ko ya rinka sadaka ta wajibi ko sadakar nafila a matsayin su na ɗaiɗaiku haka suka rika karkashe khawarij yadda ake yin sadaka kowa ya je ya kashe khawarij inda ya gani ko kuma a'a shugaba ne cikin shugabanni khalifa ne cikin khulafa'ir rashidin khalifatun min al-khulafa'ir rashidin ya aikata haka kaga idan ka bi silsilar tarihi wanda ya aikata haka Ali bin Abi Talib ne wanda khalifa da harshen gwamnati yake magana ba da yaran mutum dai ba kai yanzu ko kaga wannan ka san khawarij ne ba da ikon ka kama shi ni yanzu ko na ba da shaida bisa ga ilimi na da bincike na da abin da na gamsu da shi wannan da cikin khawarij ba a bani dama in kama shi in kashe su. ba dan ni ba shugaba bane ba ba khalifa ne cikin khalifatul muslimin ba kuma ka'idar musulunci ba a bayar da doka a hannun kun mutane ta ci barkatai kowa ya ɗauki doka a hannun sai abin da ya ga dama duk wanda ya ga dama ya sha ta layi ya ce nan ce dalar musulunci kuma shi shine amir din wanda suke wajen sun masa mubaya'a wannan ya zama hauka idan muka yi haka sai ya zanto cewa wato kowa yana da awar shugabanci a ƙarshe kuma gaba ɗaya babu shugabanci kowace shugaba kowa ya kafa amir kenan kowa ya kafa amir ko ina shikenan kuma kowa ya wajaba sa mutane a yi masa da'a a bashi jizya kuma ya ɗauki kan sakali zai jihadi zai dai rigima da hayaniya amma dai ba dai jihadi ba jihadi yana buƙatar khilafa yana buƙatar shugabanci mai tsari to haka abin da aka yi wa khawarij wato hukunci ne aka musu na musulunci to kuma zartar da hukunci ko yanke hannun barawo ko yin bulala ga mazinaci baya hannun ɗaiɗaikun mutane yana hannun wa gwamnati yana hannun hukuma kai sai dai ka faɗa cewa ga wajibin gwamnati ta yi in ta yi fa biha wa ni'mat gwamnati ba ta yi ba kai Allah ba zai kama ka ba da rashin yin ta amma kuma ba za ka ce ba tun da ba ta yi ba bari in yi a madadinta sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin ƙasa. na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya har mutum ɗari biyar duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana dala'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa mushriki a ce masa arne wannan magana ce kawai mutum ya yi ta akan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye za ka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdul to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne ne in kuma ya wuce nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki ne Sheikh Muhammad bin Abdul an haife shi hijirar annabi na shekara 1115 ya bar duniya hijira na shekara 1206 ya rayu a wurin da ake kira al Arabiya a garin Uyaina aka haife shi kusa da garin riyadh tsakanin yana da riyadh bai fi kilomita 80 ba yayi karatu a makka yayi karatu a madina ya je iraki ya zo yayi jihadi ya kafa daular musulunci ya yi wallafe wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulki mallaka ma suka yi to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kan shi ga kuma shi al'iman shi ne al-ma'arifa wato zuciyarka ta yadda akwai Allah ta yi imani da Allah a sanin akwai Allah a zuci shi kadai ne imani ko da baka faɗa da baka ba ko da baka yi kalmar shahada ba kuma ko da wato baka yi aiki ba su suna ganin to ya rubuta littafi kitabut tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na sauke shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi arba'in da biyar da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi arba'in kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban rediyo Najeriya na Kaduna a Jigawa Bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin inda ya ji mai karanta shi ko shi in yana jan larabcin kare ce ni na yi maguɗi wajen fassara ya je ya karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a'a farkon littafin fa kawai abin da yake kitabut tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتي كذا sai ya قاري babu. sai kuma ce babu kaza sai kawo aya haka yi tun daga farko har karshe ba kalmar ta daya da ya kulla babi sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har karshen sa abin da yake istinbati sai ce wa fihi masail almas'alatu al-ula kaza almas'alatu thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai ga kitabut tauhid ne wal fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin to kuma fa'tu bi kitabit tauhidi faqra'uhu ala talamizikum in kuntum sadiqin ku zo ku karanta mana kitabut tauhid ku nuna mana inda aka zagin ko a shahadar ko inda aka zagi wani sharifi ko jikan annabi mu gani in mu yana da yana ku da kuke da gani kamar zarqa'ul yamama ku zo ku nuna mana mu gani wai zarqa'ul yamama ce aka ce tana kallo abu tsawon tafiyar sati daya to ku zo ku nuna mana mu gani in ku ne zarqa'ul yamama ga littafinsa مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية قال لتاكن كشف الشبهات na karantar da shi har sau biyu a Kano sau ɗaya a Bauchi sau ɗaya kowanne cikin kasar shida shida tun da kasar ne takaitacce a littafi ne takaitacce to amma abin da yake faruwa su yan bid'a kullum sukan zagi ibnu taymiya sukan zagi Ibn Abdul saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada a bankasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san tsarika sai ya ce baka san annabi saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bin shi dai idan aka ce baka san tsarika to me laifin ka dan baka san tsarika amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu mu ahlus sunna su ce ba ma san annabi mu ko mun san mun fi su san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi ka dan a ce an abi huraira qala qala rasulullah kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ka ji wannan ba sai da ce kala shehu kaza an yi mafarki da wani yayi kaza an yi mafarki duk abin ya kare a mafarki amma mu ko motsi kaɗan ka ji inda ka an sa bukhari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne ka je dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda ka je masallacin yan gargajiya da yan bid'a ko hudu ba tun lokacin Usman dan Fodiyo ake yi da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ga ya fara karkade tabar masa baba tashi eh da an fara ainal mala'ikatu wal ainal sahabatu wal awliya kulluhum saru ila rahmatil kowa sai miƙe sai lillazina ahsanul husna ko wasu abin ya zama al'ada ya zama al'ada ba dandanan addini a a takaice dai ya yan uwa Sheikh Muhammad ibn Abdul malami ne na sunna ya kafa daula ta musulunci shi da al-Imam Muhammad ibn Su'ud shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta mishi ce ka zo gari na na yi maka mu baya a zan baka kariya ka yada ka kai kai amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma sharadin shine ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba sai Muhammad bin Abdul Habib zauna so kafa daula ta musulunci ye walla wata ga rubuce rubucen sana har yanzu idan yan dariƙa suna so su more su zagi Sheikh Muhammad bin Abdul Habib dan Allah su yi hoto start din wani shafi a cikin kitabut tauhid su raba almajiran su mu kuma gobe su ga shafi nawa zamu yi a cikin jawahirul ma'ani ba haka wani ba to kaga a nan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana maganar Ibn Taymiyyah ba a maganar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakaninsu in ana darafar da uwa ake duk zagin da suke cewa yin annabi amma sun san har yanzu tun da shekul islam ibn tamiya yayi littafin as al-maslul ala katimin rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin in kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su faɗe shi a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin ibnu timiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi yace tubar ta yi masa amfani a can amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa datti ne to wannan sai ka ce baya san annabi sai ka ce baya san annabi ku ya kuri in na tsawaita kare kanmu ne muke yi saboda kullum a ce ba ma san annabi ba ma wani dan izala ya sai jarkan nono ɗaya ya je ya kaiwa babarsa ya ce ga nonon ki na biya ki idan kana Borno aka ce ina ne sai a ce a Kano idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a Zaria in ka je Zaria aka ce ina ne sai a ce a inugu in ka je inugu masu ma za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku labarin ne bai da tushe wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya baba sa wai ya ce wai ya rama mata nonanta wai dan izala kenan mara mutunci wai yayi haka ko ba za su iya kawo wannan labarin ba za su iya kawo wannan sanadin ba amma ba abin da za ku ku sai hakuri halin sunna domin yanzu kaso sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna da ita ce ta dace da qala Allahu qala rasulullahi yanzu mafarki ya daina ci duk wanda ya mafarki ce zai gina hukunci a kai ce a ah, to ni kuma in nayi mafarki ne kuma sai in kyale na mafarki in kyale na in haka ne in girma mafarki na bana ba magana mafarki yanzu shi yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya naɗi ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu riris ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyaran ran tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun kowa sai ya kame bakinsa ba mafarki wai karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne dan naji an ce akwai hadisi da manzo Allah ce wajibi ne karanta fatiha a cikin sallah wannan na nufin kowace sallah eh yana nufin kowace sallah sai fa ga wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu ba wajibi bane karatun fatiha a kansa a bisa ga zancen da shine yafi inganci abin da ya nuna wajibcin karatun fatiha din shine hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab amma idan mutum yana bayan liman manzo Allah ce man kana lahu imam fa al imam lahu qira'a wanda ke bayan liman karatun liman shine karatun sa wannan idan liman na karatun bayyana amma yana karatun surance lalle ka karanta tunda a lokacin karatun ka baya shiga cikin nasa tunda da a surrance kuke amma lokacin da yake bayyana in zai yi zaka yi to za ku saba wa juna cikin karatu wannan kuma yake cewa malam ni dai ba tambaya bane ba ina neman gafara a gare ka akan bisa ga jahilci da son zuciya da ni mutum ne mai yawan sauraron karatunka sai wata guguwa ta zo ta ɗebe mu bisa ga jahilci na zama cikin waɗanda suke zagin ka suke tsine maka amma na yi tsaye na yi nazari ubangiji ta ala ya fahimtar da ni kuskure na ya ganar da ni gaskiya dan Allah dan Allah dan Allah ka yafe ni kuma in ka yafe min ka bani shawara na neman ilimi waɗanne irin littattafai ya kamata in karanta da irin malaman da ya kamata in yi karatu a gare su Allah ya huci zuciyarka amin ya rubuta ta ranar uku ga watan goma six to game da ni da ka nemi yafe wata na yafe maka tun daga kan harshe na har cikin zuciyata dukkan wanda ya zage ni bisa ga shi bai fahimce ni ba ni ba na fushi da shi na san cewa in dan Allah yake Allah zai ganar da shi ni ba na gaggawar sai mutum ya gane yau don shirya ba a hannuna take ba a hannun Allah take ubangiji na iya sa masa shirya yau gobe jibi shekara mai zuwa bayan shekara biyu almuhim shine mutum ya karbi shirya amma ni dan mutum ya shiga hakki na ya zage ni a matsayin dan adam zan ji ba daɗi amma ba na rike da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kyale shi cikin duhu ba Allah zai wayar masa da kansa amma wanda ko yake yi dan ya more dan ya ji daɗi ya mayar da abin na kiya mai ɗan karan zaki ya mayar da abin zuma da maɗi da yake ɗanɗana yake lasa da harshensa kullum sai ya zagi zafar hankalinsa zai kwanta sai ya kushe shi to wannan ya zaka da shi ubangiji ta Allah ya halicci mutane daga babu ya samar da su komai kuma suka ce masa yana da ɗaya ce bani da shi suka ce ba mu yadda ba kana da shi Allah da ya halitta dan adam ga abin da dan adam ya masa manzan Allah da aka turo cikin waɗanda ya fi kowa kirki cikin mutanen da sun san ya fi kowa kirki amma suka ce sha'irun kahinun suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min sadiqin ya wanda yake dawar an saukar masa da alqur'ani kai mahaukaci ne kawo mana mala'iku mana inda da suka ce yi to an faɗa manzan Allah haka da an zagi da kuma da an zagi wani sai ya ji haushi kuma duk wanda ya zage ka menene na damuwa hujjar sa ce ta kare shi ya zage ka in yana da abin faɗa ba zai zagi ba to in ba ya da hujjar faɗa kuma kace kar ya zagi so kake kumbure mutu kyale sai ya zagi sai ya dan huce ya sace sai me shikenan ta faru ta kare an yi wa mai da mai ɗaya sata ya zagi Jafar ya huta ya zagi ahlus sunna ya huta duk wanda kuka je yana zagi yana tayar da hankali cewa ba mu yadda ba sai an yi kisan kai sai an zubar da jini wallahi tallahi baya da hujja ne kuma wannan ita ce sunnar kafirai tun ada biyo cikin alkur'ani haka zaka yi ta gani lokacin da annabi ibrahim ya kure mutanensa dangane da abin da yake kiransu zuwa kai kasawar gumakansu hal yasma'unakum in sada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun shin gumakan suna jin ku in kun kira shin suna cutar da ku ko suna amfanar da ku sun san babu ɗaya cikin biyu sun suka ce kawai wajen na aba ana kaza haka muka samu iyayenmu suna yi shi kuma yake uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun tar da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba tar da ku tar da abin da kuke bauta ba Allah ba ma'ana ba ku da hujja kawai sai iyaye sun ce kakanni sun ce haka muka samu kaga da ya kai su bango sai suka ce harriquhu wanzuru alihatakum in kuntu ba ku kona shi ku dake shi ku taimaki gumakanku ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ku haƙa rami ku sa wuta ku jefa shi a ciki saboda mai hujja ta kare duk wanda hujja ta kare masa ba abin da zai sai zagi sai hayaniya amma mai hujja a natsaye yake in kai fushi ma shi sai ya murmushi saboda mutum na cin nasara da murmushi irin nasarar da baya ci da takobi haka wani mai hikima ya zana a rubuce kuma zaka gani so da dama zaka zo kofa ka bata rai sai a ki bude ma amma in ke murmushi assalamu alaikum sai a rubuce assalamu alaikum sai to dan menene in zaka ci nasara da murmushi sai ka zare kan sakali li dan me in kana da aya ko hadisi sai ka tayar da jijiyar wuya bakin ka na kumfa me ya faru Allah ganar da mu gaskiya dan haka wannan dan uwa da ya rubuta wannan takarda har ga Allah ku zama shaida ne na yafe masa bana rike da shi a cikin zuciyata kuma ina fatan nema Allah ya yafe mun kuskure na kuma kai ma idan na maka wani abu ba daidai ba da sani ko kuma in na maka wani abu ba daidai ba ko da sani dan Allah ku yafe mu shawarar da ya bayar nan shawarar da ya ce da ya eh, ya danganta yanzu samun malami shine muhimmi ba zan iya faɗa maka littafi ba sai dai ka samu malami tunda da na san matakin ilimin ka sai in ce ga kaza amma zan baka cewa ilimai guda hudu sune ilimi waɗanda suke kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye farko ilimin qur'ani wanda ya shafi karatunsa da sanin fassararsa na biyu ilimin hadisi ya shafi tace mai kyau da mara kyau da kuma sanin mai kunsa na ma'ana sai ilimin fikihu sai ilimin tauhidi duk ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga wannan to da haka kaga da na san matakin ilimin ka da sai in ce daga littafi kaza zaka fara sannan littafi kaza sannan littafi kaza sannan littafi kaza amma malami da zaka koyi karatu a wajensa ka je ka nemi malami na sunna wanda ka tabbatar ya yi karatu ba mai kankan ba ba yana da malaman da zai iya cewa yayi karatu a wajen wane ya je wuri kaza yayi karatu na shekara kaza yayi karatu na shekara kaza irin waɗannan malaman zaka nema ba waɗanda idan ka tsare shi ba a wajen wa ka koyi hadisi ko fikihu ko luga ko nahawu ko tafsiri baya da malamin daga ɗan karamin littafi sai kasa ɗin wani wanda zai je boye ya saurara ya ji gobe shi ma sai gina nashi a kai wannan ba malami bane ba wanda ya karatu wajen malamai shine malami dan saboda haka ka nemi malami idan a nan garin kake ubangiji ta'ala sa akwai matasa cikin malaman sunna ɗaliban ilimi waɗanda suke da gaske suke yi sosai da sosai za ka iya samun su kai karatun addini a wajensu malam abubakar kyari malam madu mustafa malam ali mustafa duk waɗannan za ka iya samun su kai karatun addini a wajensu sannan akwai dattijan da ka sani irin su malam muhammad abba aji allah kara masa lafiya da imani da tsoron allah da takawa da kuma malam imam ali gafsiya imam ne nubasi Allah ƙara masa lafiya Allah ya amfane mu da iliminsa da dukkan al'ummar musulmai ya amfane mu da iliminsu da sauran yan uwa da zaka iya samu su suka karatu wajen su ko su su dora maka ko su hada ka da wanda suka san cikin almajiransu amintattunsu za su iya karantar da kai addini idan kuma ka je Kano to kuma ni kuma zan hada ka da wanda zaka yi karatu waɗanda na san cewa zaka karu da su sama da yadda za ka karu da ni akwai abin da zai iya karanta da kai akwai abin da ina da sa'anni na muna tare da su ɗaliban ilimi da muka karatu tare na tabbatar sun fi ni akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai in haɗa ka da su in ce in kaza za ka karanta ka karanta a wajen su in kuma za ka je Kaduna kuma na san kuma waɗanda zan haɗa ka da su kuma a Kaduna in kuma za ka je Sokoto kuma na san wanda zan haɗa ka da su a Sokoto cikin waɗanda an san cewa akan sunnar manzon Allah suke kuma sun yi karatu kuma suna cikin karatu ba ƴan kankan ba bane Allah ganar da mu Allah kire mu